Sakti sunan wani sabon irin hatsi ne da Alhaji Muhammad Rabe ya kawo a garinsu. Dalilin shine don manoma su samu girbi mafi kyau cikin wa'adin kwanaki hamsin bayan shubka. A cewar Alhaji Muhammad Rabe, malaminsa ya bashi wannan shawarar fusa'a tun farko. A lokacin baya manoma suna barin gonakinsu a haka ba tare da sun saka wani abu ba wajen noman taba. Bayan horon da Dr. Hannatu ta bamu ta kwatanta muna wannan iri yana kai yadda ake so a cikin kwana 50 zuwa 60. Sai na ga idan haka ne abin zai kai ga gurin da na saka a gaba da kuma taimakawa manoma su samu riba. Al'umma sun yi matukar gamsuwa. Amma don samun yardar karɓar wannan irin wajen 'yan garinsu. Ɗalibin sai da ya sanya irin hatsin a cikin wani ɗan hili na rabin eka domin nuna musu da kuma ciwo kan masu sa ɗan shakku ga lamarin. Domin farawa mun yi amfani da shi a bisa filin rabin eka mun samu buhu uku da rabi kimanin kilo 350 wannan kuma ta dalilin wannan fasaha ce da kuma farfado da ƙasa. Sai dai kwari masu cin hatsi sun so su kawo cikas ga gwadin misalin Duk da haka an samu yin girbin tare da samun kyakkyawan sakamako a cewar Alhaji Muhammad Rabe. Kun san hatsi da sun yi gaggawan tashi kwari masu cin kayan gona suna komawa ne ga shukanmu shine matsalar da muka samu amma tare da dabara na gargajiya da kakanninmu suka saba yi suna turara kanjulan shanu ne sai ƙwarin su gudu ta dalilin wannan muka kubucewa waɗannan ƙwari matashi kuma mai ɗaukar guri alhaji muhammad rabe na sa ran shuka wannan irin hatsin sakti cikin balbalin hili mai faɗi. Tuni ma wasu manoman sun ɗau alkawalin yin amfani da wannan irin shekara mai zuwa.